Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Tisila ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a 28 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Ibrahim da kanin labarai. Nahiyar Afirka na shirin tunkarar yiwuwar barkewar annobar cutar murar nan ta coronavirus yayin da aka samu ƙarin ƙasashen da cutar ta bulla. a halin da ake ciki kuma tsoron cutar ta coronavirus da kuma tasirin da ake fargabar za ta yi kan kasuwar hannayen jari da kuma kamfanoni a duniya baki daya ya sa darajar hannayen jari a kasuwanni na ci gaba da faduwa sannan fada na ƙara kazancewa a lardin idlib na ƙasar syria cikin shirin namu na yanzu za ku ji a karan farko an samu wani dauke da cutar coronavirus a Najeriya. to matsalar shi ne ya yiwu cikin waɗannan lokutan kwana biyun nan kafin a samu wannan cuta akwai mutane da yawa da ya cuɗanya da su ila gaisa da su da sauransu haka su waɗannan mutanen za su iya kamuwa da wannan cuta su kuma suna iya yaɗa ga waɗansu To za kuma ku ji cewa barkewar annobar coronavirus a China na shafar harkokin kasuwanci a ƙasashe da dama. Za kuma mu kawo muku shirinmu na daɗan gari. To amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Nahiyar Afirka na shirin tunkarar yiwuwar barkewar annobar cutar murar nan ta coronavirus wadda ƙwararru suka yi gargaɗin cewa cutar na iya fin ƙarfin tsarin lafiyar nahiyar. Tuni dai aka samu ƙullar cutar a Masar da kuma Algeria. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗi jiya Alhamis cewa babu ƙasar da za ta ɗauka cewa ta fi ƙarfin wannan cutar ta afka mata daraktan hukumar lafiya ta duniya who adhanom ghebreyesus ya ce this virus does not respect borders ya ce wannan cutar bata san wani kan iyakar ƙasa ba ba ta bambance jinsi ko ƙabila hakanan kuma babu ruwanta da ƙarfin tattalin arzikin ƙasa yanzu ba ma batun hana cutar shiga ƙasar ku ake ba batun ko shin za ku iya shawo kan cutar idan ta shiga ne zuwa yanzu an fi samun mace-mace ne a wuraren da ke da rashin ingantattun kayan jinya saboda haka muddin annobar cutar ta fantsama cikin afirka to sai wani ikon allah a cewar dr natalia mcnomad na kwalejin king's college da ke london wanda ya kara da cewa It's an issue when it comes to managing other medical problems. So that means that uh, people with Uh, heart disease and things aren't necessarily ce al'amarin zai ma haifar da matsala wajen jinyar sauran cututtuka ma'ana mutane masu fama da hawan jini da sauransu ba za su iya ganin likita cikin sauƙi ba sannan a hankali wannan zai haifar da ƙarin mace-mace a halin da ake ciki kuma kafafen yada labarai sun ce ma'aikatar lafiya ta najeriya da kuma cibiyar hana yaduwar cututtuka ta kasar ncdc sun tabbatar cewa a karon farko an samu wani mutum dauke da wannan cutar muna dauke da karin bayani a rahotanni a halin da ake ciki kuma tsoron cutar nan ta coronavirus da kuma tasirin da ta wato ake fargabar za ta yi kan kasuwar hannayen jari da kuma kamfanoni a duniya baki daya ya sa darajar hannayen jari a kasuwar do Jones ta Amurka ta rikito da maki ɗaya. wannan ba a taɓa ganin irin haka ba a babbar kasuwar wato faduwar hannun jari a babbar kasuwa a rana guda a tarihin kasuwar haka zalika kasuwannin standard poor index da nasdaq sun faɗi da kashi hudu cikin ɗari wanda rabon su fuskanci irin wannan faduwar tun shekaru tara da suka gabata su ma kasuwannin hannayen jarin turai ba su ira ba ganin yadda alkaluman auna darajar su suka nuna su ma sun faɗi da kashi uku cikin ɗari a halin da ake ciki kuma shugaban hukumar lafiya ta duniya who jiya alhamis ya yi gargaɗin cewa a halin yanzu babu wata barazana a duniya da duniya ke fuskanta kamar yiwuwar bazuwar cutar ta coronavirus a wasu ƙasashe bayan china duk da raguwar da yawan masu kamuwa da cutar a china ya yi cikin kwanaki biyu a jere tedros adhanom ghebreyesus na who ya gaya manema labarai a jawabinsa na mako-mako cewa abubuwan da ke faruwa a duniya dangane da wannan cutar na da matukar ban tsoro anjima Ibrahim Garba zai shigo da ƙarin labaran. Sai dai kafin nan, ma'aikatar lafiya ta Najeriya ta tabbatar da samun mutum na farko dauke da cutar coronavirus a Lagos. Daga Washington, abokin aikin aikinmu Murtala Faruk inna na dauke da wannan rahoto. A wata sanarwa da ma'aikatar lafiya ta Najeriya ta fitar da yammacin jiya Alhamis, ta ce an sami tabbatar da cutar ta coronavirus samfurin covid-19 daga wani ɗan ƙasar italiya da ke aiki a najeriya wanda ya dawo birnin lagos daga milan ta ƙasar italiya kwanaki biyu da suka gabata sanarwar ta ce an tabbatar da cutar ne a ɗakin bincike da gwaje-gwaje na asibitin koyarwa ta jami'ar lagos yayin da mara lafiyar kuma ake ci gaba da bashi kyakkyawar kulawa ta musamman a asibitin cutuka masu yaduwa ta yaba to amma sanarwar ba ta bayyana sunan mutumin da kuma ko daga ina aka fara gano alamar cutar a gare shi ba ko kuma wuraren da ya tafi kafin gano shi da cutar to sai dai kuma ministan lafiya na kasar dr wasagi ihanere ya faɗa a sanarwar cewa gwamnati na karfafa ɗaukar matakan magance yaduwar cutar a kasar da kuma gaggauta matakin ɗaukar bullarta a ko da yaushe sanarwar ta ce an kafa wata runduna ta yaƙi da cutar ta coronavirus a ƙarƙashin jagorancin cibiyar kula da ɓarkewar cutuka ta ƙasar ncdc wacce kuma za ta yi aiki tare da asibitin ta Legas domin tsayar da cutar. Kokarin jin ta bakin gwamnatin kasar kan lamarin bai yi nasara ba sakamakon yanayin dare, to amma na zanta da kwararren likita a fannin kare cutuka masu yaduwa Dr. Musa Yahaya da yanzu haka yake karatun digirin sa na uku a nan Amurka. Kaga kamar yadda cutar nan take ta yaduwa a kasashe daban-daban musamman ita kasar Italiya din da yake an samu bullar wannan cuta da kuma rashe-rashen rayuka a wannan kasa. To yana iya yiwuwa mutumin nan ya dauko cuta ne daga can ya kuma shigo da ita Najeriya. Kuma da ke cuta ce mai saurin bulla ko yaduwa a cikin jama'a saboda cuɗanya da mutane da sauransu haka za a ce ya taimaka wajen sa ya dauko wannan cuta daga ƙasar shi ya shigo da ita a cikin ƙasar mu Najeriya musamman inda aka samu bulla wannan cuta a Lagos. To abin gaskiya yana da ɗan ban tsoro saboda irin yanayin yadda cutar take domin idan ka duba kamar a kasar china inda aka samu cutar nan kusan sama da mutum dubu biyu da dari takwas sun rasu kuma kusan an samu mutane wajen dubu tamanin da biyu da wani abu da suke da wannan cuta wanda ya kamata gwamnati ta taso sosai yanzu a magance wannan babbar cuta da aka samu wajen saboda kar ta yadu ga sauran jama'a a cikin al'umma. Dokta idan aka yi la'akari da irin yadda ka yi bayanin munin cutar da kuma yadda wannan mutumin ya shigo da kuma yadda ita gwamnati ta bada sanarwar inda aka gano cutar uh, kusan kwana biyu kenan za a ce aka tantance wani irin kenan barazana za a iya ce wannan abin zai iya haifarwa ga 'yan Najeriya. To da yake kaga ita wannan cuta takan alamunta yakan kasance uh, daga kwana biyu har zuwa kwana ashirin da hudu ko ke ma da haka wasu wurare har a kwana ashirin da bakwai to ya yiwu mutumin nan da ya shigo alamun ba su fara bayyana ba a lokacin da ya shigo sai bayan kwana biyun nan to matsalar shi ne ya yiwu cikin waɗannan lokutan kwana biyun nan kafin a samu wannan cuta akwai mutane da yawa da ya cuɗanya da su kila gaisa da su da sauransu haka su waɗannan mutanen za su iya kamuwa da wannan cuta su kuma suna iya yaɗawa ga waɗansu. muna nan dauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin shirinmu na hantsi sannan kuma da ƙarin bayani daga shugaban hukumar hana yaduwar cututtuka da abokin aikinmu babangida jibrin ya tuntube shi. Har yanzu ne kuna To ga ci gaban labaran duniya. Al'ummar yankin ruwan na Sudan ta kudu na kukawa kan gurɓata muhallinsu da yoyo mai ke yi suna masu rugawa kotu inda suka buƙaci miliyoyin daloli a matsayin wato diya lauyoyin da ke kare muradun al'ummar sun shigar da ƙara a kotun kolin ƙasar inda suke zargin manyan kamfanonin mai da kasa kula da bututun su waɗanda don haka suka yi ta yoyo da ma fashewa a lokuta da dama suna gurɓata musu ƙasar noma da ma ruwan sha. suka ce gurɓata muhallin da man ya ya kai ga barnar da ba za a iya gyarawa ba a yankin na ruwan inda har haihuwar jarirai ake yi da na ƙasa ma a matsayin bakwai ne baya ga yawan mace-mace da ake ta gani amurka ta fitar da wani gargaɗi jiya alhamis na yiwuwar a kai wani harin ta'addanci a wani otal a birnin nairobi na ƙasar kenya ofishin jakadancin amurka da ke birnin na nairobi ya ce da yiwuwar wasu kungiyoyin ta'addanci na shirin kai hari a wani fataccen otal a babban birnin kasar ofishin jakadancin dai bai bayyana sunan otal din ba to amma ya ce otal ne da baki 'yan yawon buɗe ido da kuma 'yan kasuwa suka fai sauka to sai a mana aikin gafara. Fada na ƙara kazancewa a lardin Idlib na ƙasar Siriya ta yadda ma shugaban ƙasar Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan ke ikirarin cewa 'yan tawaye masu samun goyon bayan sojojin ƙasar Turkiyya sun sake wato sun sake kwato garin nan na Damascus mai matuƙar muhimmanci. Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da cutar coronavirus ke ci gaba da yaduwa, 'yan kasuwa na kokawa game da yadda harkokin kasuwanci ke samun nakasu musamman ma a Najeriya saboda dubunnan su ne ke zuwa kasar ta china don sayo kayayyaki ga sharfilu hashim gumel da ya fassara rahoton timothy obiezo daga abuja Osita Cuku ɗan kasuwa ne Abuja da ya fara sayar da kayan ɗaki da janareta shekaru ashirin da suka gabata. Yana siyo yawancin kayayyakin da yake sayarwa ne daga kasar China. Yana kuma yin tafiya zuwa China domin harkokin kasuwancinsa da kuma sayo kayayyaki daga kamfanoni. amma yanzu cutar coronavirus na shafar kasuwanci ba kamar yadda aka saba yi ba a baya kuma kayan sayarwarsa sun fara karewa So for now the goods are no more as supposed to be coming as used to become before. Ya zuwa yanzu babu kayayyakin da suke shigowa kamar yadda aka saba kuma hakan yana shafar mu sosai. Kayayyakin da muke da su yanzu a ƙasa dole mu ƙara musu kuɗi mu sayar. Saboda idan ka sayar da kayan akan kuɗin da ka sayo su kuma kana son ka sayo wasu ko ma waɗanda muka riga muka yi odar su ba su zo ba saboda ko ina an rufe amma mun yi imani da Allah lokacin da suka buɗe komai zai koma daidai yadda aka saba akwai wasu 'yan kasuwa kamar cuku a wannan kasuwa da ake kira neighborhood center a cikin birnin abuja Najeriya da China ƙawayen juna ne wajen cinikayya. A shekarar 2018, Najeriya ta sayi kayayyaki daga China na kusan dala Amurka dala biliyan bakwai. Emeka Okengu, masanin tattalin arziki ne, ya ce tasirin da cutar corona virus ta yi akan cinikayya tsakanin Najeriya da China ya kamata a ce na ɗan wani lokaci ne. It could have some zai iya samun tasiri saboda akwai wasu sha'anin cinikayya da dole sai mutum ya je ido na ganin ido waɗanda ba za su iya kasancewa ba musamman a wasu yankuna na china amma ba za su iya dakatar da lamarin cinikayyar duniya ba za dai ta iya shafar su ta wasu bangarori babu tantama ba za ta dakatar da sha'anin kasuwanci ba. Kasar China ita ce ke samar da kashi goma sha biyar cikin ɗari na kayayyakin duniya da wasu ƙasashe da yawa daga ciki hadda Najeriya ke dogaro da su. DK Prince shine shugaban kungiyar masu ƙananan masana'antu ta Najeriya reshen Abuja. Yana son Najeriya ta ƙara ƙaimin sarrafa kayayyaki saboda ta rage dogaro da siyo su daga ƙasashen waje. What Abin da ya shafi China ya ya shafi Najeriya ɗari bisa ɗari. Ba haka abin ya kamata ba, idan har muna sarrafa kayayyakinmu kuma muna amfani da su. Ko da cuta ko ba cuta za mu zamanto a gaba. China tana da yawan 'yan ƙasarta da ke zaune kuma suke aiki a Najeriya. Hakan kuma na ɗaya daga cikin dalilan da hukumar lafiya ta duniya WHO ta saka Najeriya a jerin ƙasashe goma sha biyu da ke fuskantar barazanar cutar coronavirus a nahiyar Afirka. To an gaida Sarfilu. daga jamhuriyar Nijar kuma hukumomi na ƙara ƙaimi wajen hana mata gararamba a tituna da koya musu sana'o'i. Ga wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi daga Yamai. Ministan da ke kula da bunƙasa rayuwar ɗiya mata ta jamhuriyar Nijar Madam Elbak Zainabu Tare Bako tana ci gaba da rangadi a cikin jihohi daban-daban na jamhuriyar Nijar inda ministan ta ziyarci wani wurin koyawa ɗiya mata ayyukan hannu da hana su garramba da yawon tallace-tallace da ke kasancewa makarantar lalacewa wa ɗiya mata. Tabarkalla mana da al'umma matasa wanda yau da yawa yalla sun yi guntuwar lakwal ta kubce musu. Akwai wanda samsam ma ba su Kwal. to sai aka ce ba za a barin su baya ba kenan su da kansu ya kamata a kula da su hanya biyu ce aka ba yau ya mata yanda an yi dekare don saboda su yi ilimi a rike su duk irin cikin yanayin da suke kuma wanda Allah ya sa ba su je ba ko kuma suka yi ta yanke musu lakwalkin to su ma ba za a barin su baya ba dole za a kula da su saboda hakkin su ne a kula da su a cikin wannan fafatakar ta kyautata rayuwar iya mata da hukumomin jamhuriyar ta Nijar suka sanya wa gaba hadda ayyukan waya kaiwa ya matan da koya musu yanda za su sarrafa waɗansu kayayyaki domin samun abin dogaro da kai da yaƙi da talauci inda a garin birnin kwanni a ƙarƙashin tallafin asusun raya ƙasashe masu rauni na ƙasar amurka millennium challenge of corporation mcc kamar yanda ɗaya daga cikin wakilan ƙungiyoyin na mca niger cewa da millennium challenge account niger a ƙarƙashin tallafin ƙasar ta amurka ya yi wa ministan bayani a lokacin wannan ziyararta. Muna ayyuka eh, irin wanga gadan-gadan kama bisa tsari na alfabetization. A cikin wannan tsari muna da wajen mutum dubu hudu da dari biyar da 'yan kaiwa da muke nan ga ba horo bisa irin wannan ayyuka. Kowane sit akwai mace 25 zuwa 30 wa'anda za a ba horo a kawo kit koyi samu ayyuka wanda za su yi don su ma su samu su yi su kama kansu da kansu. a nasa bangaren magatakardar ofishin shugaban gundumar birnin kwanni ya yi bayani gaban tawagar ta ministan iyali ba a ce mutum goma ko mutum biyar ko mutum ishirin a amfanin iyali a ce cikin goma nan bakwai suna iya doka yonin kansu shine iyali mai kyau yoni bisa mi bisa karatu bisa sanin mahimmancin likita bisa sanin mahimmancin kasuwanci noma da duk ayyuka na bunkasa da adam. Ministan da tawagarta sun nuna gamsuwarsu game da yanda iya mata ke samun ceton rayuka daga tallace-tallace haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. To an gaida uh, mamman daga kwanni. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu ta tashar VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, da ɗan Da ɗan gari. shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Ni ne Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niya FM na birnin Kwanni. Zan gabatar muku da wannan shiri mai suna da ɗan gari. Shiri ne na ƙawance tsakanin gidan rediyon Niya FM da sashen Hausa na murya Amurka inda shirin a yau ya kai ziyara a garin Masalata. Garin Masalata yana cikin gundumar birnin Kwanni yana kilomita hudu yamma ga hedikwatar gundumar birnin Kwanni a gusum maso yammacin jamhuriyar nijar garin yana tsakiyar jamhuriyar nijar kan iyaka da najeriya inda muka tattauna da hakimin wannan garin ibrahim isuhu wanda an kai sani da suna dagel suna ne na duk wanda ya kama jagorancin wannan gari na masalata inda muka tattauna da shi dalla-dalla ku saurari mai garin masalata ku shi irin yanda garin yake ciki da abin da garin yake takama da kuma irin bukatocin garin nasu suna na ibro mahaifi na isu ma ko lakani da aka yi ma duk wanda adda a rike da mukamin wannan gari wani lakani na ya ake kira shi to ainihin wanda ya fara kafa garin dagel ake ce mai shi saboda duk wanda ya sarauta nan dagel ne za a ce mai to ainihin wanda ya kafa garin kenan dagel shin wannan gari na masalata shina da shekara nawa yanzu da girkawa kuma mai gari ɗaya bayan ɗaya kamar mai gari nawa yayi yanzu masalata sai in ce tana cikin shekara 270 da kafa na magabata waɗanda suka rike garin suka wuce hata kawo gare ni yanzu muna kusan kamar mutum goma sha uku wanda ya rike masallata shi wannan gari na masallata ya za a yi a kwatanta shi ina ne yake in za a kwatanta shi kamar cikin nijar shi ina na yake kamar mai saurare dai in ya saurara ya taba biyo hanya mai tahiya ya mai wadda ke zuwa kwanni muna nan daga gusumcin hanya garin yana nan da alaƙe gangan dutse amma yanzu da yake al'umma sun riga sun yawa ganin ya kai daidai kwalta da ka zo kana ganin an rubuta alama ta masalata kamar wace irin kalan mutane a cikin wannan gari kuma menene aikin da mutane ke yi na harkokin yau da kullum a cikin wannan gari ainihin masalata dai waɗanda suka kafa ta arna suka kafa yanzu arna suna nan sun kafa ta sai suka zo suka kawo ziyara sai aka karɓe su sai muka zamna tare da su da lokacin jahiliya sun suna ba mu almi mu ma muna ba su almi shi na ya sanya yanzu da goburawan da mu annan in ba ka da kane ba gobiri kana da uba wajen uwa ko wajen babanka hakan gana muke ta da yanzu gabaki ɗaya abin da ya cakule duka zumuncin da ya zama guda tsakanin mu da gobura wanda shi babu sauran wata kala ko fulani ko zabarmawa tun da mun ga ana ta gine-gine to wannan kala da kace ai wannan kuma ina gani yanzu su adda kwai akwai zabarma akwai hulani kai har yarba muna da da inyamurai duka suna nan sun har zawa nan suna gina saboda haka ganin da yanzu a takaice sai in ce maka ya kai wurin da ma baka sa tsammani ba kai mutum Ko wani gari yana da abubuwa ko ta sana'a ko wani aiki wanda mutane ka yi domin fililwantar da su wani ayyuka ne mutanen wannan gari ke yi mu dai zamnanin garin waɗanda aka cewa arna ne na masalata baki ɗaya sai in ce Nijar da Najeriya kai Afirka dai ina ganin inda ba a samu ba dan kaɗan ne wuri kaɗan ne inda ba a samu ba mu da wani aiki illa in mutum ya zo da matsala mu koma mu shiga kayayyakin waɗanda mun ka sani na kakin mu da uwayenmu mu mu roƙa kuma bukata ta biya wannan bisan shi muka ci bisan shi muka sha ba mu ta haya mu hita kasashen waje wurin neman kuɗi a sai dai muna ba da gudunmawa ga mutane wanda ya zan yana da matsala to in matsalar na ya zan ta magani ce za a yi ta gargajiya akwai itatuwan da za mu hiddo mu hiddo wanga mu hiddo wanga mu haɗa mu bashi walillahi hamdu shi ya dawo yana muna godiya shi garin masalata ni a gare shi wanda yake bugun gaba da shi wanda watakila duk duniya in ba nan garin masalata mata ba babu inda aka samu wannan abu to tsahi wannan tsahin ina ji shine wanda muka dogara gare kuma shi an ka san masalata da shi kuma shi ya hiddo sunan masalata duk afirka inda za a abun nan inda har aka kawo masalata to kana tsaya ka saurara mutanen garin ba su noma kiyo da kasuwanci yau da inda aka ce maka kauye kake zamne ai wannan noman da shi ka'ida ne dama kaji hausa suka ce ciniki an ne noma in rani ya yi farauta to kenan wannan idan lokaci ya riga na damana za mu gyagijewa mu tafi mu nemo neman ma iyalin mu abin da za su ci noma muke da kiyo duka muna haɗa muna yi ne matsalar wannan gari wanda watakila yau za a cewa kuna so in kuna samu a magance muku wannan matsalar ta kai muku matuka gaya to yanzu sai in ce faduwa ta zo daidai da zama da muna kukan babu likita yanzu ga likita gare mu muna kukan ba mu da hanyar mota ga hanyar mota ana yi muna kukan babu wuta kuma ga alama mun ga yan gidan wuta sun shigo nan suna aune aune da sunan za a samu na huta wannan muna godiya ga Allah muna godiya ga magabata waɗanda ya zan suka kama wannan abin ya bunƙasa Allah ya tsare su kuma mu abin da muka roƙo muna roƙo ta kullum ya kasance a kwana lahiya Nijar a tashi lahiya shi a bukatan akwai magana ɗaya wadda nake cewa bisa kan harkar ta al'adar ta. muna fama da mata waɗanda ke cika kan banza saboda addini namu bai yarda da zina ba saboda haka ba mu son zina kuma ba mu son a ta saboda in mace ta riga ta yi ciki nan muke son magabata su ba mu hannu mu kore ta da cikin gari saboda a samu ruwan sama isasshe amma idan muka ce a kore ta suka kiya to mun kuma za mu samu karamcin shekara wannan tabbas an sani magabata sun sani koyo an ha kawo ma'aikaci ya zaka kwanne in dai ya tsaya dibi tarihin kwanne wannan matsalar yana ganin ta ba ku da bukatar kamar wani ko sai eje ko wasu lakwal ba ku bukatar wannan idan yana samuwa muna son a bude muna sai eje wanda yaran mu za su tsaya su karatu ba sai sun tai kwanne ba wannan in ya samu alhamdulillah game da wannan matsala ta samun kwaleji a a cikin garin na masalata na tunkari alhaji ibrahim abbalele wanda yake shine shugaban gundumar birnin kwanni kuma wakilin gwamnatin kasar a wannan gundumar domin jin ko akwai hanyoyin da za a bi domin a magance ma su mutanen na masalata wannan matsalar a girka musu kwaleji ko kuma sai ishi domin hana yaran su tafiya da garin nasu zuwa wani gari domin su yi karatu a wata kwaleji sai ya kada baki ya ci mini dangance da wannan bukatar bukata da suka kwatanta ya cancanta kuma za mu bi eh, hanyoyin da zai kamata ya zamanto a cima burin wannan da suka kwatanta lalle buɗiya sai akwai ka'idodi wanda ake bi a gani in wurin ya cancanta a yi kwalesh ko a yi ceg in allah da amman bi wannan hanyoyin to an allah da zai tabbata saboda muna so yara su ma a dan sauƙaƙa musu yan distance cikin wannan kamar yan zirga-zirgar da ake yi ashe a zo ashe a zo cikin wuni shi ma babban shidali ne ga aikin karanta suwa. Masu mu a nan muka zo ƙarshen wannan shiri na ƙawance tsakanin gida rediyon Niyya FM da ke birnin kwanni jamhuriyar Nijar da sashen Hausa na murya Amurka inda muka kawo muku ɗan taƙaitaccen tarihin garin Masalata da ke cikin gundumar birnin Kwani a cikin jihar Tawar jamhuriyar Nijar. A madadin dukkan sauran abokan aiki ni Haruna Mamman Bako ke ce muku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. To madalla da wannan rahoto naka yanzu kuma sai a dakaci nasihar juma'a. ni muhammadu dan wazifa sunana a nan cikin garin birnin kwanni jamhuriyar nijar wannan lalle hakika kullum abin da muke nema ga al'umma abin nan da muka gada na zaman lahiya muna roƙon allah ya tabbatar san muna sha wanda kullum ba da za a jin daɗin zaman duniya in babu zaman lafiya in wata ibada za ka yi in kasuwanci za ka yi in noma za ka yi in kiwo za ka yi kai duk da abin za ka yi cikin duniya in babu zaman lahiya ba zai yi ba Da haka kenan abin da ajin hankali mu zuwa ga al'umma ala kullu halin kullum tunda kowane addini wanda ake a kai ne abin da yake ke nema a zauna lafiya tunda ka kaga mun gadi zaman lafiya tsakankanin mu da ma kirista da musulmi da ma inda wasu da addini har da arna nan ga munan cikin yankin gana mu akan zaka har abin da ake cima irin na al'ada a zaka a yi a komi duk a wace kuma ko a yi inda ya yi amma dai muna zaman lafiya dan haka abin da muke roko da ɗiyan gana mu da aminka aiwa da sauransu duka da mu da ko ina muna fatan abin da mun ka saba shi zaman lahiya mu diba mu kallo mu gani abin da an ka baro bayan zaman lahiya tun ana zamanai haka nan cikin ƙasa Kidan kenan ku ne yana ma dan uwa ne kenan fatan zaman lahiya kamar irin yadda mun ka saba wajen bangaren mu ku ne tabbastakan mu da al'adodin mu da sha'anin addinin mu duk gaba ɗaya mun haɗuri ɗaya muna nima makarin mu zaman lafiya don haka wannan kullum ala kulli halin mu shine da awon mu muna roƙon Allah kuma a samu zaman lahiya a cikin ƙasanmu da maƙotanmu gaba ɗaya ma da mu ma gaba ɗaya tunda wannan sako yana game duniya gaba ɗaya kenan duk wanda ya je ya ji wannan ga mahita nan kenan ta a nemi zaman lafiya kuma don a zamana lafiya shi muke roƙo wurin al'umma kuma shi muke roƙo Allah ya bamu arihin gwiwa mu haɗe zukocinmu mu yahe ma junanmu mu yi zaman lafiya. Allah. To a takaice nahiyar Afirka na shirin tunkarar yiwuwar barkewar annobar murar nan ta coronavirus wadda ƙwararru suka yi gargaɗin cewa tana iya fin ƙarfin tsarin lafiyar Afirka. a halin da ake ciki kuma tsoron cutar nan ta coronavirus da kuma tasirin da ake fargabar za ta yi kan kasuwar hannayen jari da kuma kamfanoni a duniya baki daya ya sa darajar hannayen jari a kasuwar do jones ta nan amurka ta rikito da maki 1,191 wanda ba a taba ganin irin wannan babbar faduwar hannayen jari a rana guda a tarihin duniya ba. To kafin mu karkare muna taya abokin aiki Ibrahim Tukur na lafiya dole rediyo da ke Maiduguri da Fatima Alhaji Isa Haruna murnar ɗaurin su da za a yi ranar Asabar a unguwar Bulunkutu layin 'yan nono da karfe tara na safe. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim garba da ya karanto labarai da malam sidi da ya hada shirin ya ba da umarni sai kuma mu na wannan lokaci ni ce aisha ta huta lafiya VOA Afrique, le monde aujourd'hui.